manuniya. maimaye dalilin darin hawa dandalin dungurin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ke yi ne. Idan bandi sun zo sun kashe ka ko ko an hana ka zuwa gona ka yi noma ko an hana ka tafiya ko an hana ka neman ka. in ka ce za ka bari tun da Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne mu ke. Tuni ma dai maganar matsalar tsaron da ta matsa wasu 'yan kasa ta sa masallatai ma sun fara nuna wa duniya irin halin da ake ciki. To idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu ɗari bisa ɗari yi ba ku ce ku akbar to saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zabe sai dai kuma duk da sowa ko kuwar da masallata suka yi wa sanata dan Sadau sai da nuna cewa a gaskiya dole a jinjina wa shugaba Buhari wannan ba abin mamaki ba ne to in ma wannan dauko gora ne ya buge dina ba idan ku ba shi kuwa shugaban jam'iyyar APC kara jan dagar daddagewa dan daddale dalilan danne dukkanin yunkurin PDP a wannan kasa yana mai cewa kwayayen da PDP ta saka a Najeriya ne ne ta bar apc ke ta kyankyashewa da sun ilmantar da mutane da sun samar wa matasanmu aikin yi a tsawon shekaru goma sha shida da suke mulki wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci ashe dai ramin rarike da mun dama shirin kuɗin 'yan najeriya hukumar hana cin hanci rashawa ta tare najeriya efcc ta hango a bankunan wannan ƙasa ko kai ɗan fowon nayin ne ko kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne ake kashe mu raba mun ga wa'annan abubuwan bila adadin dungurungun ɗin waɗannan waɗannan muryoyi da kuka ji faso mun taɓa ne na taɓo irin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na goma sha takwas da ke tabbatar da takun tattake damuwar da ke dama ruwa ga talakawan da ake mulka da kuma nuna wa shugabannin da ke mulki ramukan da suka rarike domin liƙe su tun kafin ma a burma ciki. Tuni dai maganar matsananciyar matsalar tsaro a wasu sassan arewacin Najeriya ta tunzuro wasu 'yan arewacin da ke ganin ba za su ja baki su gumba. Duk da ke shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ke jagoran kudancin Najeriya ɗan arewa ne kuma daga arewan ya fito. Ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya na kan gaba-gaba wajen gaya wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gaza ya gajiya saboda haka yi aje mukamin shi. Sai dai kuma irin sakin sirdin sukuwar sukar ƙungiyar dattawan arewacin Najeriya ya sa manuniya ta tambayi mai magana da yawan ƙungiyar. Dabta Hakim Babu Ahmad game da ta na cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gajiya saboda ka yi aje aikin shi. Wannan ƙungiyar dattawan da ta ce ya sauka ai ba irin hankoron da ba mu yi wa Buhari ba muka tashi da kuɗin mu da kwabo da sisi muka tafi amerika muka je ingila muka je ko ina muka je muka ce musu mu ne dattawan arewa suka ce ai sun ji labari muka ce to bari ku je mun ji an ce kuna ɗari ɗari da goyon bayan buhari ya ce za a yi shari'a za a yi kaza ba kwaso ku goyi bayan shi to bari mu ga buhari mutumin kirki ne wallahi akwai wanda suka yi suka ce muna ko mamaki domin mu abinda muke ji daban da ku abubuwan da ku zo ku ga mu kuma wallahi ikara wannan ya canza alƙiblan da ƙasashe da yawa da suka ɗauka game da buhari shi ya sani suka ce to yanzu me kuke so mu yi muka ce kakkusa baki a zaben nan in ya tafi daidai idan buhari ne ne ci ku bar shi. To idan mun ce Jonathan ya kasa idan Buhari ya ci mulki a bashi mulki to yanzu idan bandi sun zo sun kashe ka ko ko sun dauke maka iyali ko ko an hana ka zuwa gona ka yi noma ko an hana ka tafiya ko an hana ka neman halalin ka in ka ce zaka bari da Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne mu kenan. Babu wannan ba magana maganan yara ne. Me yiwa matsala irin ta tsananin tsamin tsaron da aka tsinci kai a ciki a wasu sassan Najeriya da kuma targaɗin turgudewar tattalin arzikin da ya tagayyar wasu talakawa a Najeriya. Yasa wasu malaman addini addinin da ake ganin ya kamata su zama 'yan su harkar siyasa suka fara shigar da siyasar har a cikin masallaci. Domin ƙuri'a ce ta jin ra'ayoyi aka yi a masallacin anguwar 'yan majalisu da ke Afo Abuja, inda limamin masallacin Imam Ibrahim Awal Usama ya sauke sanwar sanar da duniya irin salon gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma kallon da 'yan Najeriya musamman dai masallata a wannan masallaci ke yi gwamnatin baki ɗaya. Duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi ɗari bisa ɗari gaskiya ne ya ce Allah to idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu ɗari bisa ɗari ba ku ce Allahu akbar Allahu akbar to saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zaɓe ba saboda abin da muka zaɓe ka kai ba ka yi ba saboda haka in kana so ka gyara wa'annan kabinet naka ka kaskabe su ka kawo waɗanda suke da amfani a zo a gyara. Wannan kwakwar kwakulo ra'ayoyin masallatan wannan masallaci fa ta sa sanata ɗan sadau na jihar Zamfarawa tashi don tabbatar da tunatar da masallatan masallacin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo sabon salo na mulki a Najeriya. Ko da ka dai daddale dalla dallan bayanan da sanatan ya yi fa ya gabza karo da kuwa ko sowa ta masallatan da suka gwasale shi. Idan ana bayani akan raunin gwamnatin Buhari wani ba da to amma duk da haka akwai abu ɗaya da gwamnatin buhari ta yi wanda ba ta suna ta samu yanci kai a ƙasa ne wanda ta yi yadda aka buɗe a cikin central bank ake ba mutane ne tun daga mai turin baro har abin da ya kai wanda ya bashin biliyan goma bayan da kuɗaɗen da ake ba mutane kyauta ba a taɓa gwamnati ba da ta buɗe aljihu tantar na irin wani. ba don suna ce ta annabawa in ana haɗa mutane gaskiya su kuwa to in ma wani ya ɗauko gora ne ya buge dina fa'idan ku ba ne mai wa tsantsar tsabar tsagoran soyayya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta sa sanata ɗan Sadau ya saki sirdin sanar da masallata nan cewa a gaskiya akwai sake. Ko da dai shi ma ya taɓa taka tarkonta da hankalin da ya gani a jihar Zanwarawa a shekarar 2016 da ya taɓa gaya wa muryar Amurka cewa gaskiya tsaro ya yi tsananin tsami a jihar Zanwarawa shi yasa ya rubuta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wasiƙa a wancan lokaci. In ƙasa ta zama haka tsarin ya ce ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta ma shugaban ƙasa takarda ya ji daga bakinmu na irin halin da muke ciki ya sa doka ta ɓaci a jihar zamfara ya kai ma majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa toma wannan bala'i da mutane zamfara suke ciki Allah ya gauda mana ƙarshen shi kenan sai a mai da gwamna. sanata sa'idu dan sadau za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo shin me yasa baka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba. bala'in shine ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi. Kallo kallon kalato karewar lagon 'yan Najeriya game da salon shugabancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kuma bai hana shugaban jam'iyyar APC na tare Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe. Malam mai malabu ni bugun buzne dukkanin daga karan da ake a kan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Har ma an ji shugaban riko na jam'iyyar APC na cewa ƙwayaye ne dai na rikici da rudanin da jam'iyyar APC ta riga ta saka a Najeriya yanzu suke kyankishe kawunan su. Sace-sacen nan kam lokacin da ake sace fararen mutane ba su ɗin ne suke mulki ba ba su suka ki su samarwa 'yan sandan mu kayan aiki ba ba su suka ki su samarwa sojojin mu kayan aiki ba da sun ilmantar da mutane da sun samarwa matasan aikin yi a tsawon shekaru goma sha shida da suke mulki wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci yanzu ko boko haram din nan ka duba me yasa ba su shiga a Kano ba kamar yadda suka shiga wuraren da ba ayyukan yi Kano saboda tsarin da mariga Audu ba ko ya dauko eh, rani da damuna suna kan harkan ma ina suke da lokacin da za su shiga boko haram haram ko wani kidnapping ba yiwuwa wannan barnan da duk suka yi yau a ce a cikin shekara shida shugaban kasa Muhammadu Buhari gyarau ya gyara su shikenan a manta yan Najeriya sun karbi tuban su wannan ai ba tuba ba ne. duk kuskuren da zai ci ran dan adam ba kuskure ba ne. ashe dai da walakin goro miya game da umarnin nan da hukumar a tara a taran tattaro masu tatse kuɗin Najeriya ta EFCC ta riga ta bayar na cewa ma'aikatan bankunan Najeriya da bankunan su aike da takarda na bayyana kadarorinsu domin hukumar ta zauna don buga wani karatun da da yawa ba su gane me za ta karanta ba. Sabon shugaban hukumar ta binciken masu zabga zagon ƙasa a tattalin arzikin tare Najeriya don turgude shi. Malam Abdulrashid Bawa ya baje bayanin bayyana wa duniya irin bankar da ya ce ana bugawa da sunan bankuna a wannan ƙasa. Sha'ani na masana'antu da ke hulɗa da harkan kuɗaɗe duka wa'innan abubuwa ko kai ɗan fowon nayin ne ko kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne kake amfani da su ne ake kashe mu raba wa'innan abubuwan suna suna nan mun ga wayannan abubuwan bila adadin tattare da su kuma ba wai mun bada da umarni ne na cewa wai su je su yi ba a'a dokar fa tana nan fa ina dan shekara shida a duniya aka yi wannan doka ba sabon abu ne. kuma dokar mu ta ba mu right din cewa duk wani abu na ko ina a ko ina idan muna buƙatar information a bamu duk wannan cece ku ce a'a mm, sabon ciyaman na EFCC bai fahimci doka ba bai fahimci kaza ba Bin mu abin da muka ce dai daga wannan lokacin ne wannan magana akwai wajen kwana 40 ko 50 dan lokaci za mu tambaya kuma mun tambaya waya ɗaya ga watan nan tana yi duk wani banki na Najeriya mun rubuta ma shi shugabannin bankunan da su da daraktocin su cewa Allah su ba mu wannan kambin nan da suka cika abin da kawai muka ce kenan in aka ba mu muka sa abin da za yi da shi <laughs> iyaka iyawar iza icen dafa manuniya na wannan mako kenan a madadin grace alheri abdu da haruna shehu mararraban jos din da suka jawo mana muryar shugaban hukumar efcc na ƙasa baki daya sai kuma madina dauda da nasiru adamu ehli kayan da suka yi kai koman kawo kawo mana wasu muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri ni isa lawal ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya